rahotanni dai sun bayyana cewa wani direba ne ma da ke tuka wata karamar mota kirar stalin ya taho da bam din a cikin wata bakar leda inda nan take ya samu wasu kananan yara da ke bakin titi suna wasa sai ko yau da resu da cewa wai sako ne aka bashi da ya kai wa mahaifinsu ile ko sai yaran ma suka da wannan leda da zaman cewa za su ga gida to sai dai kuma tashin direban ke da wuya alhali ma ba su karasa gida ba sai bam din ya tashi a cikin kunshin da direban ya basu wanda nan take kuma ya kashe yara biyu yayin da wasu kuma suka jikata waɗanda yanzu aka garzaya da su wani asibiti kamar yadda wani mazaunin garin ya shaida min cikin dare. Ya zo da mota ta yara ki ba su wani abu ne da yake karshe ku kai gida ma iyayen ku taraba ne za a ba muku yaran kuma da suka kusin gida sai suka tsaya buɗe abu da suka buɗe shi bom ne sai tashi da yara biyu ɗayan kan shi kaca kaca biyu kuma suna asibiti sun kata abun ya ya ji musu sosai hannunsu wani yawancin hannunsu ne ina ji sun sa hannun a ledan ne ko ya ne kansu ne fashe ba ɗaya ɗayan hannun shi ya fafashe ya kakare yanzu muka kai sauran ma zuwa gidansu can kuma suna asibiti biyun suran su biyun kuma suna sun jikata sosai dai ba su ma wasu ma ba su iya magana. Rundunar 'yan sandan jihar Adaman ta bakin kakakinta Esu Usman Abubakar Tako tabbatar da faruwar lamarin. Eh akwai ne matukin moto da kana motocin suna scarlet ya ko yana cikin tafiya sai ya ga yadda ya wani kunshi eh, da kuma kuɗi su kai ma ya ma mahaifin shi a gida yawan yana cikin tafiya kenan Allah ya sa masa rasa gidan ba da shi da wani mai suna kefa eh. sai kunshi nan da ya bashi sai ta tashi sai sanadiyar mutuwar su a na yaran ɗami shekara shida ɗami shekara bakwai ne ko takwas hakan nan take suka mutu kuma suka ji rauni wanda aka yi su asibiti. ko da ke kawo yanzu ba wani ko kuma wata kungiya da ta dauki alhakin tashin bam din to sai dai kuma wannan na zuwa ne yayin da hukumomi tsaro ke gargadin cewa bayanai na nuna cewa yan ta'adda yanzu fa na sauya salo wanda don haka ne ake gargadin jama'a da hakula musamman a wuraren hada-hadar jama'a da kuma wuraren ibada kamar yadda kakakin yan sandan ya yi karin haske. Ina don gasa lura a kuma musamman irin yaran da ake wurin su kuma suna yawo kara zubin nan iyaye ko a gida ko a inda da aka san akwai ƙarar yara don gajiya musu kunni daina mu'amala da mutane ba su sani ba ko su karbi abin da ba su sani ba hannu wanda ba su sani ba a makarantu da masallaci. sai suna samu mutane a a aikin da wani. yankin hong na kwaske yankunan da abba suka fada hannun mayakan boko haram a jihar adamawa kafin daga bisani dakarun najeriya bisa tallafin yan sa kai suka kwato yankin wanda kuma tun a wancan lokacin ma ba a sake jin wani abu ba sai a wannan karo ibrahim abdulaziz sashin hasunan amurka daga yola a najeriya